الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau muna bakwai ga watan bulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma talatin cik ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha bakwai Allah ya haɗa mu a wannan masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan sa masu daraja masallacin da ya fi shahara da masjidul mana wanda ke ƙarƙashin makarantar mu'assasatu babu Ahmad da wannan unguwa tamu domin maimaita abinda aka saba gabatarwa duk wata-wata na mu gabaki dai a wuri daya duka majalis na ilmoma da ake karantar da mutane tsakanin magriba da isha'i a cikin wannan unguwa tamu mai albarka abinda aka ce a tattauna a kai kamar yadda shugaban zama ya gabatar shine amana muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci na kasa wannan batu da aka bada a tattauna a kansa gaba gaba gaba ta farko insha Allah ta'ala zan yi kokarin yin bayani akan me ake nufi da amana gaba ta biyu Zan yi kokarin kawo mana wasu ayoyi daga cin alkur'ani waɗanda ba su da yawa a game da amana shi gaba ta uku zan kawo wasu daga cin hadisai su ma marasa yawa waɗanda ba su da yawa wanda suke bayani akan amana sai gaba ta hudu insha Allah ta'ala zan yi bayani akan maganganu da magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi a game da muhimmancin amana gaba ta biyar zan yi kokarin kawo mana fagage da amana ta fitowa fili a cikinsu waɗanda ya kamata ko ya wajaba a ce mun rike su sosai sosai sai gaba ta shida zan yi ƙoƙarin bayani akan waɗanda sabubba ne suke jawo mutum ya zama yana da amana sai gaba ta bakwai waɗanda tarnaƙai ne suke zama dalilai da suke hana mutum ya zama mai amana sannan gaba ta takwas insha Allah ta'ala in lokaci ya bada zan yi ƙoƙarin bayani akan a shari'ar musulunci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani akan cewa hukuncin Allah na ƙaddararsa ya tabbata akan cewa za a ɗauki amana a cikin mutane sannan sai gaba ta tara amfanin nukan da ake samu idan an tsara amana ga baki ɗaya sai gaba ta ƙarshe munanan nau'ukan sakamako da ake samu wajen saba amana da kuma cinta Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci da baki ɗaya gaba ta farko kamar yadda muka ce mecece amana amana tana ɗaya daga cikin lafuzzan da malamai suka yi dabdala a kanta wajen saman mata da wata gamsasshiyar ma'ana ko kuma gamsasshen tarihi kuma sai ya zama amma ya ba su wahala kasancewarta wata aba ce da ta shiga cikin rayuwar mutane ga baki ɗaya tun daga alaƙar da Allah subhanahu wa Ta'ala su wanda shi kadai cancanta su bauta mawa har zuwa mu'amalar da karamin halittar da Allah subhanahu wa Ta'ala ya halitta a banka to amma daga cikin tarifofin da suka bani sha'awa kuma na tsakuro mana na ɗauko shi tarihin da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci ya yi a wannan zamanin malami na jami'a kuma malami na addini الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني wanda malami ne da ya rayuwa a ƙasar Saudi arabiya Allah mushi rasuwa wajen shekaru bakwai da suka wuce baya malami ne a jami'at Ummul Qura yana da littafin sa mai muhimmanci da ya rubuta shi akan kyawawan biku ya kira wannan littafi da al-akhlaqul islamiyyah wa usasuha a cikin wannan littafi nasa ya yi ƙoƙarin tattaro mana ne ake nufi da amana yake cewa abinda ake ce ma amana kulkun sabitun fin wata ɗabi'a ce wacce take tabbatacciya a cikin zuciya ko a cikin rai ya ifku bihi insanu amma laysa lahu bihi haqqu wadda idan mutum yana da ita zai kame a game da duk abin da ya san ba hakkinsa bane وإن uduwani alaihi ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند Ko da ya samu wata dama wacce zai iya makala wannan haƙƙin ya cinye shi ko ba nashi bane ya ce a bashi ko ya ƙetare iyaka a game da wannan haƙƙin ko ba tare da wani ya neme ya ce masa ba kai daidai ba ko kuma ya kai shi ƙara shine al'idana sannan wa yu'addi bihi ma alaihi auladaihi min haqqi li ghairihi sannan wannan kamewar za ta ba shi dama ya isar da hakkin da ya san ba nashi bane zuwa ga wanda ya cancanta a ba wannan hakki tun daga mahaliccinmu subhanahu ta'ala kamar yadda muka faɗi har zuwa mafi ƙanƙancin halitta da Allah ta'ala ya aban kasa wa in istata an yahdimahu duna an yakuna urbatan lil idanati inda nas ko da ya sami ikon da zai iya haɗa ma wannan haƙƙin ya haɗiye shi ya cinye shi ba tare da wani ya ce masa me yasa kai haka wannan الشيخ bin hassan Hassan حسن حبنك ya yi kokarin ya dunkule mana ce amana kuma ya shigar da kusan dukkan nau'ukan amana da malamai suke magana kai. iyaka a cikin tarihin sai ce inda nas akwai wani abin sha'awa a ciki da ya ce inda nas ya ce inda Allah domin ko da ba a tsitsiye shi a gaban mutane ba za a tsitsiye shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ya ba abin a hannun mutane ko da mutane ba za su iya ce maka me yasa kai abu ba ai Allah ta'ala zai yi kuma zai wannan a takaice za mu iya haƙuri mu karɓi wannan tarifin a matsayin tarifin amana duk da watakila da za mu koma wajen malaman tarihi za su iya fitar da wasu nau'ukan tsokaci su ce abu kaza ya kamata a ce kaza ne ko abu kaza ya kamata a ce kaza ne kamar yadda malamai dai masu bincike suke wannan gaba ta farko ce gaba ta biyu wasu daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalinmu a game da wannan batu da muke yi wato amana Allah ta'ala yana faɗa mana yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wa ta'ala yana umurta an tu'addu al-amanati ila ahliha da ku isar da amanoni zuwa ga waɗanda suka cancanta a isar da su gare su شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أشل تابوت أسياس الشرعية في إصلاح الرائي والرعية da ya tashi yana bayani kan waɗannan al'amanat ɗin da Allah ta'ala ya faɗi a cikin wannan ayar sai ya ce al’amanat huna ala na nau'aini amanonin nan ana magana ne da abubuwa guda biyu a kan abubuwa guda biyu amma sai shekul islamun taimiyya sai ya taƙaita waɗannan amanonin ga amanonin da suka shafi shi magabani so daga sai ya ce alwilayat ne da al'amwa alwilayat shugaba da aka naɗa shi shugaba ya yi ƙoƙarin cancanta ya zaɓi al'aslamu a cikin mutane ya zaɓi wanda ya fi cancanta fi majalihi a ɓangarensa ya ci gaba da buga misali a ɓangaren alƙalai ya zaɓi waɗanda suka cancanta ɓangaren masu hisba al'amiruna bil ma'arufi annahuna 'anil munkari ya zaɓi waɗanda suka cancanta haka ofisoshi da suka shafi gwamnati kada ya take ya naɗa wani wanda ya san bai cancanta ba a wannan bangaren sannan sai ya bayani akan al'amwa dukiyoyi su kuma dukiyoyi ya tsare su sannan ya isar da su ya sanya kowace dukiya inda ya cancanta a sanya ta in dukiya ya cancanta a sanya ta ne a mahalli na a to kai ya ɗauke ta ya je sanya ta a mahalli na ba in ta fi cancanta a sa ta a mahalli ne na ca kai ya ɗauko ta zai sa ta a mahalli na ba ko na da ko ina ya aje wannan amanar a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ajiye a matsayinsa na shugaba shekul islam taimiyya ya ɗauki wannan ayar ya fi ba amanonin da suke kan shi magabanni mahimmanci akan sauran amanoni lura da maksudin rubuta littafin nasa ya rubuta littafin sa ne domin ya bayani akan shugabanci da tsarinsa a musulunci da kuma yadda ake aiwatar da shi sannan Allah ta'ala yana faɗa mana a wata aya yana cewa inna arabna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين minha wa وأشفقن منها insanu الإنسان kana كان ظلوما Allah Ta'ala ce mun bujiro da amana. ga sammai da ƙasai da kuma duwatsu fa'abaina an ha, sai suka ƙi su karba malamai suka ce nan al'aba'u al'iba'u ba iba'u isyanin bane iba'u ishfaqin 'ala an-nafs tsoro suka ji sun ga ba za su iya bane ba wai sun saba ma Allah subhanahu wata'ala bane shi yasa gaba sai Allah ta'ala ce wa ashfaqna minha ai wa khashina alla yastati'na hamla suka ji tsoron ba za su iya daukan waɗannan amanonin ba shikenan sai Allah ya sarriyar musu ba za su iya ba wa hamala hal insanu sai dan adam ya ce a bashi zai dauka Allah ta'ala ce innahu kana zaluman jahula dama dan adam ya kasance wata irin halitta ce mai ban mamaki mai zalunta kai sannan kuma jahulan bai san girman amana bai ce zai iya ɗauka ita ma wannan ayar al-imam al rahmatullahi alaihi da yazo yana sharhin ta ko yana tafsirin ta sai ce al'amanatu ta ta'ummu jami'a wadha'if ad dini, 'ala sahihi, min al-aqwal anan ta kunshi dukkan ayyukan addini wani abu da ka sani to ya shiga ciki abinda za a baka lada ko a rubuta maka alhaki to ya shiga cikin wannan akwai amana a cikin sa shine sai ya ce huwa qaulul jumhur al-alamatu al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace kuma wannan ita ce maganar da mafi yawancin malamai suka tafi akai cewa ba wani yanki ake nufi ba a dukkan ayyuka da suka shafi rayuwar musulmi akwai amana su ne wa za'ifuddin din dan an ce wa za'ifuddin kar ka dauka matsayin kawai sallah ko azumi ko hajji a wadhaifud din addini a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'ana al'ibada, ibada yana zuwa da ma'anar al-manhaj man al-manhajul muttaba wa raditu lakum al-islam dinan malaman tafsiri da yawa sun ce wa raditu lakum al-islam dinan ay wa raditu lakum al manhajan muttaba'a tsarin da ya fi cancanta ku ba a ku shine musulunci so ka amana nan ta kunshi komai na rayuwar dan adam sannan Allah ta'ala a aya ta hudu da zamu buga misali da ita Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku wadanda kuka yi imani kar ku ci amanar Allah abinda ke tsakanin ku kai tsaye na ibadodin da kuke ma Allah subhanahu wata'ala kar ku ci amanar Allah sannan war rasula kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kago abinda baya cin addinin sa ku sa yana cikin kiyana ga annabi sallallahu alaihi Sallam. kada abinda annabi sama ya karantar ya ce ai uku ka tauye kai biyu kada abinda ya sa ka'ida ya ce ta a wuce uku ka je kai hudu sannan wata kunu amanatikum kuma kan ku ci amanonin da ke tsakanin junan wasun talamu alhali kun san Allah ya hana cin amana waɗannan ayoyin guda hudu suna ɗaya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya kama lafazin amana kai tsaye ya faɗa mana a cikin littafinsa mai tsarki gaba ta uku ita ce amana a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun zo a cikin kutubu shu'abin iman a cikin kutubun riqaq a cikin kutubul adab al'adab a matsayin adab na shari'a ba adab na eh, adabi na masu lugha ba hadisai waɗanda suke masu yawa sun zo sun yi bayani akan amana al-imam al-baihaqi rahmatullahi alayhi a cikin kundinsa da ya tattaro shu'abul iman ayyukan imani ya ambaci guda saba'in da bakwai to ya kawo amana a matsayin shu'batun min shu'abil iman kuma ya ɗau shafuffuka masu yawa yana kawo riwayoyi daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da tabi'u tabi'ina nasu al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi da sun fitar da hadisi riwaya ibnu abbas ibnu abbas yake ba da labari yake cewa akhbarani abu sufyana abu sufyan radiyallahu anhu kafin ya musulunta wannan abin ya faru wannan kafin ya musulunta kuma a daidai lokacin akwai yaƙi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka dai an yi sulhu aka yi dace abu sufiyan ya je biladu sham wanda a lokacin daular rumawa da take asiya a nan take shi kenan sai kuma aka yi dace wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga kaisar sarkin rumawa yana gayyata shi cewa ya zo yi musulunta kaisar sarki ne mai kwakwalwa mai basira mai hangen nesa da aka karanta masa wasiƙa a nufin sama da larabci ke ce a je a nemo masa shin a cikin gari waɗanda suka zo kasuwanci shin akwai wani wanda ya san wannan mutumin da ya rubuto masa wasiƙa sai aka yi dace aka kira Abu Sufyan kuma akwai yaƙi tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka dai an yi sulhu an yi hudina an dan tafi hutun wucin gadi a lokacin babu yaƙi amma yaƙin na nan an dan jingine shi saboda wasu dalilai abinda malaman fiqh suke ce hudina to sai aka kira shi kuma shine sarkin makka kuma shine shugaban ayari na kasuwanci na ƙurayshawa duk inda za a tafi sai aka kira shi so da haka firaqal qaisar azimur rum ya masa tambayoyi masu ban sha'awa tambayoyin na tambayoyin mutumin da ke son ya gane gaskiya tambayoyin mutumin da ke amfani da kwakwalwar shi domin gano gaskiya Shi kenan to shine bayan musulunta Abu Sufyan radiyallahu anhu sai yake ba Ibn Abbas radiyallahu anhu ma labari cewa ga abin da ya faru ya ce ma Abu Sufyan bayan ya masa tambaya tambayar da ya masa ita ce hal jarrabtum fihi kadbatan qatt kun taba kama shi da ƙarya sannan kuma ya yake a cikin ya ɗabi'unsa suke a cikin shine to sai hirakal yake cewa da ya tashi jawabinsa. sa sa'altuka madha ya'murukum fa za'amta annahu ya'muru ya salati was wa wal walafati wal wafa'i ahdi wa ada'i amanati ce na maka tambaya na ce ya yake a cikin ku kace yana umurta ku ku sallah ku gaskiya sannan ku zama masu kamewa daga duk abin da ya zama mara kyau ku zama masu cika alkawari ku zama masu riƙe amana sai ce wa hadihi sifatu nabiyyi ya ce wannan ita ce siffa duk wani annabi da Allah waɗannan sifofin da ka faɗi su ne abinda annabawan Allah abinda muka karanta a cikin littafanmu in ji Iraqal su ne sifofin annabi Abu Sufyan yana yana wannan magana a lokacin shi ba ba musulmi bane akai wannan firar da shi har ma abin sha'awa ya ce duk tambayar da ya mun sai in ba shi amsa ƙarshe sai a wani ɗan waje ne na samu na ɗan soki muhammadu ce to ya yaƙi yake ya yake a cikin ku yanzu kuna yaƙi ce eh. ce da kuka taɓa yin kulla sulhu ya ci amana ku ce bai taɓa cin amana mu a sulhu ba amma dai yanzu ba mu san halin da ake ciki ba ko zai ci ko ba zai ci ba to nan abu sufiyan ya ce to nan na ɗan samu na ɗan more na ɗan shigar da abin da ke damuna a zuciyata na ɗan bayyana wannan hadisin bukhari da muslim suka rubuto shi hadisi na biyu riwayar sayyidina abu huraira radiyallahu anhu al-imam ahmad ya rubuto shi a cikin musnadinsa al-imam al-bukhari ya rubuto shi a cikin sahihinsa hadisi mai ban tsoro yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi yace idza buyi'atil amanatu fantazir sa'at ce ya kai Abu Huraira idan kaga an tozarta amana to ka jira tashin alkiyama saura kiris Abu Raqabu shikenan Abu Huraira yace sai na ce ya ma'aikin Allah kaifa idaa'atuha ya Rasulullah ya za a tozarta amana ya za a ci amana qala idza usnida da amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a sai da kaga ana daukan mutanen da basu cancanta ba ana ba su matsayi to ka jira tashin alkiyama yanzu kana ganin an dauko mutum a dauki mutum ya biya karanta languages a ce an lafiya sai bala'i ko ya je ya karanta wani abu can daban da bai da alaka da kwarewar aikin da za a yi a dauka a bashi to ka jira tashin alkiyama yanzu ga sunan kala-kala wannan iza'atul amana da hadisi na uku hadisin Anas radiyallahu anhu hadisi mai mahimmanci yake cewa ma khatabana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam illa qala annabi sun bai taba mana wata kutuba ba face a cikin ba tata juma'a ce idi ne kun san manzon sama ba kutubobin juma'a kawai yake da idi ba akwai kutubul munatabat idan wani abu ya faru annabi sun zai ce to aje a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a a hada a masallaci manzon sama ya jawabi duka waɗannan ana kiransu a matsayin khutba kuɗubobi ne to Anas radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi bai taba mana wata kutuba ba face a ciki yace la imana liman la amana lahu babu cikakken imani in ka dauki nan lali na fil kamali ce wanda kusan fassarar da mafiyancin malamai suka yi kenan la imana akmalu ba imani imani bai cika ba liman la amanata lahu ga mutumin da ya zama ba shi da amana idan ya zama mutum ya samu tasgaro ya cika komai yana sallah yana azumi yana kaza ya yadda da asma'ullahi husna ya yadda da sifatullahi ta'ala ya yadda da komai amma sai ya zama ba shi da amanar mu'amalarsa da mutane kila ya ba da mu'amalar tsakaninsa da Allah amma mu'amalarsa da mutane ba ta da kyau to la imana liman la amanata lahu imanin sa bai cika ba wala dina liman la ahda lahu sannan duk mutumin da ba yi da alƙawari shi ma kuma ba shi da addini addinin sa bai cika ba wannan riwayar al Ahmad ce da al-Imam Ibn Hibban a cikin sahihinsa hadisi ne sahihi kamar yadda manya-manyan malaman hadisi suka tabbata wannan gaba ta bi ta uku kenan sai gaba ta hudu amana a cikin maganganun magabata na kwarai tabbas magabata na kwarai kamar yadda musulunci ya ba kamar yadda qur'ani da sunna annabi sama suka ba wannan fage na amana muhimmanci to dama daga cikin ka'idan magabata suna ba duk abinda alqur'ani da sunna suka ba muhimmanci kuma suna ɗaukar su da muhimmanci sayyiduna umar radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda imam al-khatib ya ruwaito a cikin littafin sa al-kifaya bi ilmi riwaya wata rana ana ba da labari aka ce wani mutum ya zo ya tayaban wani a gaban sayyidina umar iya tayaban sai sayyidina umar ya ce hal fahimta rufi safarin qat da kake masa wannan yabon kana ta kwakwazo ai mutumin kirki ne kun taɓa tafiya tare fil asfar yu'rafu al-asdiqa a tafiya ake gane waye abokin tafiya eh, shi yasa suka ce a rafiq ƙabla at fara binciken wa za ka sa shi a hanya ya raka ka kafin ka san hanyar da za ka to ya masa wannan tambayar qala la wannan mutum ya ce ni ban san shi ba ban mu taba tafiya tare ba qala hal tamantahu ala amanatin qat yace ka taba bashi amana ta kudi ko ka taba bashi amana ta makwabtaka ko kuma makamancin haka qala la wannan mutumin yace a qala hal kanat bainaka wa bainahu mudaratun fi haqqin shin ko kun taba wata mu'amala wani haƙƙin ka ya taba shiga hannunsa yace a sayyidina umar yace uskut yace rufe mana baki la ara laka bihi ilman yace baka san shi ba baka da ilimin komai game da shi baka san shi ba azunnuka wallahi ra'aytahu yakhfidu ra'atahu wa yarfa'u kawai kila masallaci ka ganshi yayi ruku'u yayi sujada shikenan sai kace ce mutumin kirki bai isa ba sayyiduna umar yake wannan magana al-imam al al-baghdadi babban malamin hadisi ya fitar kuma a littafin da ke bayani akan ilimin karban hadisi al-kifaya fi ilmi riwaya ko al-kifaya fi qawanin riwaya da na Aisha radiyallahu anha kaman yadda al-imam al-baihaqi ya rawaito a cikin shu'ab al-iman tace man sha'a sama wa salla wa la dina liman la amanata duk wanda ya ga dama ya salla ya azumi amma ku sani babu addini ga mutumin da bai da amana wato kai ta sallah in dai sallar ka bata sa ka ka zama mai amana ba to ka sani ba sallah kake yi ba kai ta azumi hadda na nafila litinin da alhamis da salatatu ayyami min kulli shahrin ala ayyamul bidu kai tai in dai ba su sa ka ka zama mai amana ba to ba su da amfani ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن أم عبد يناتي وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة farkon abin da za ku fara rasa a addinin shine amana ya zama mutane su zama ba su da amana wa akhira wa akhiru ma tafqiduna as-salatu karshen kuma abinda awwal na farko kenan na farko amana za a fara daukewa a cikin mutane sannan wa akhiru ma tafqiduna as-salatu sannan karshen abinda za a daina yi a musulunci shine sallah shike wa sayassilu qaumul ladina lahu wasu mutane za su kai matsayin da ba su da ma fata-fata, a dawo ba amana ba talla. shi ma wannan asarin yana cin shu'abul iman al bai haƙi ya wato shi kuma sanadin sa sahihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma yake cewa la tanzuru ila salati ahadin wa la siyamihi ku kalli sallan mutum kawai kan ku kalli azumin sa wanzuru ila sidqi hadithihi ku kalli maganarsa in ya faɗi yana gaskiya idan hajjata in yayi magana wa ila amanati idan tumina sannan ku kalli amanarsa idan an bashi amana yana tsarewa ko ko bai tsarewa wa ila warihi idza ashfa sannan kuma idan abu ya shafi wani abin da zai kawo wata mafita to ku kallu ku kalli wara'unsa ya yake da takatsantsan a rayuwa shi ma wannan yana cin shuwabin iman kuma isnadin tasirihi ne al-imam al-fudayl ibn iyad rahmatullahi alayhi abu ali ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka ba tabi'u tabi'ina ba an yi sabani akan kasancewarsa ko tabi'u tabi'i ne ko ba tabi'u tabi'i bane kauli rajihi yana cin almajiran irin su al Malik irin su al-Majma'a Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna da makamantansu wannan tabakar yake tabakar ce tabakar su al-Imam Shafi rahmatullahi alaihi. al-Fudail ibn Iyad rahmatullahi alayhi yace aslul imani indana wa farquhu tushen imani kuma da reshen imani a cikin wa dakhiluhu wa da cikin imani da wajen imani ba'da shahadati bit tauhidi bayan mutun ya kalmar shahada wa da shahadati lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bil balaghi bayan kuma mutun ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine manzon da Allah ta'ala ya aiko domin ya isar da sako wa ba da ada'il fara'idi bayan kuma mutum ya tsaye da farillai na su sallah da azumi sidqul hadith shin ya zama maganarsa ta gaskiya shi kada ya ƙarya wa hifzul amanati sai kuma tsara amana wa tabkul khiyanati sai barin cin amana wal wafa'u bil ahdi sannan sai cika alƙawari wa silatul rahimi sannan sai sada zumunta wan nasihatu li jami'il muslimina sannan kuma yin nasiha ga dukkan musulmai al'imamu al-fuzai ibn iyaz ya ce wannan su ne mashigar imani da mafitarsa reshen imani da kuma tushensa wannan wasu daga cikin maganganun magabata kenan suna da yawa amma mu haƙura da waɗannan guda biyar sai fagagen amana a ina amana ya kamata a ga ta fito fili ta yadda za a ma mutum shaida akan cewa wane yana da amana al Imamul al rahmatullahi alayhi ya ba mu amsa a inda yake cewa wa yadkhulu fi hadha babi ma yuqalladu al-mu'minu bi imanihi min al wal ahkam amana in ana bayani akan fagaganta suna da yawa amma daga cikin abin da ke fitowa fili na babin amana wanda bai kamata in za a buga ma mutane misali na amana ba a kawo ba to na farko shine tsare ibadojin Allah al-amana bainar rabbi subhanahu wa ta'ala wa ibadihi ko baina ibadihi baina al-ibadi wa rabbihim amanar da ke tsakanin bayin Allah da kuma ubangijinsu kada ya zama kana tasgaro a tauhidinka amana farko ce kar ka zama kana da matsala tsakaninka da Allah ta'ala kar ka zama kana da matsala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kar ka zama kana da matsala da mala'ikun Allah da sauran dukkan arkanul iman sannan kar ka zama kana da matsala da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa kar ka ci amanarsu da sauran hukunce hukunci wa ma alaihi fi mura'ati huquqi nafsi sannan kuma sai kula da kanka kai kanka akwai kanka amana inna li nafsika wa inna li nafsika alayka haqqan kai kanka kana da haƙƙi a kanka shaykhul islam taymiya rahmatullahi alayhi yace daga cikin amanar da ke kan mutum ko bacci kake ji ka tattara ka je kai bacci ce idan baka yi bacci ba ka ci amana kan ce daga ciki shi ya yasa annabi salama yake cewa idan takalmin ɗayanku ku ya tsinke ya cire duka kai ya ci amana ɗaya kafar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mutum ya je ya kwanta rabin jikinsa na inuwa rabin jikinsa yana rana kai ya cutar da ɗayan ɓangaren. kun ga ala nafsihi ce sannan da haƙoƙin matarsa shi yasa ƙarar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya sadu da matar sai je na ba da labari sannan ƙara amana ce tsakaninka da matarka kar ka zalunce ta ka cutar da ita ka je kana yin lalata da wata mace a waje sannan haƙƙin miji ne akan matarsa ita kuma ta tsare kattar a fita waje tana zuwa tana kawo masa abin da ba shi bane a cikin gidansu shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da annabi sama ke karɓa idan mata sun zo sun musulunta a gabansa amana wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da wani abin da za su kirkira da ke tsakanin kafafuwansu da kuma hannayensu ba su je wani waje su yi lalata wal iyadu billah kuma a matsayinsu malamai suna cewa zinar da tafi wahalar ganewa ita ce zinar aure matar aure zinar mata aure ita tafi haɗarin ganowa domin dama tana da miji in ciki ya bayyana ya zai a gane kaga da akwai haɗari a ciki to wannan amana sannan al-imam al-baihaqi ya ce wa waladihi wa walidihi da haƙoƙin ƴaƴansa da kuma haƙoƙin iyayensa babansa da babarsa wannan na cikin amanoni sannan wa huquqi akhihi almuslimi bil auni wan nasihati ibtida'an wa ada'a sannan da haƙoƙin dan uwansa musulmi ta hanyar ya taimake shi ya masa nasiha ibtida'an wa ada'an ibtida'an in shi yaga ya tantance ya masa ko kuma a tashin farko shi wancan ya nemi a masa ya masa sannan ada'an in wani haƙƙinsa ya shigo wajensa ya isar da wannan haƙƙin kai ya tauye masa shugaba ne shi kada ya kasance yana cutar da na ƙasa da shi talakawa su zama ba sa cutar da shi magabanninsu shi yasa sa imamul mawardi rahmatullahi alaihi da yake bayani akan adalci yace adalci kala uku ne akwai adlul a'la lil adna akwai adlul adna lil a'la sannan akwai adlul masil lil masil akwai adalcin da na sama zai ma na ƙasa akwai adalcin da na ƙasa zai ma na sama akwai adalcin da sa'a zai ma sa'a wannan abin lura ne sosai shi ma wanda yana cin babin amanoni waɗanda ya wajaba a ce a tsare su kuma a buga misali su sannan wan nusfi lahu idza tasharahu fi umurihi wastawda'ahu shay'an sannan ya masa nasiha a cikin lokacin da ya nemi shawararsa daga cikin yi masa nasiha ya bashi abin da yake daidai tsakanin shi da Allah abin da in shi zai aiwatar a rayuwarsa shi zai zaɓa. ya faɗa masa abin da ya shafi ‘ya'yan shi ne nemi shawara sai ya ba shi tsakanin shi da Allah sannan in sun yi abu ne na sirri ya tsaye shi ya sa malamai suka ce daga cin asidikul mazmum gaskiya wacce take ba a kan gaskiya gaskiya ce amma ba gaskiya ba gaskiya ce amma haramu kajin da gaskiya ta zama haramu shine kai sirri da dan uwanka kaje kana faɗa ma wani ai gaskiya ka faɗi ba ba ku ba ba haka yace maka shawa ne me yace min kaza yace min kaza amma fa yace amana sirri kana ƙarya kai ka kai gaskiya amma kuma gaskiya ce ta haram wastaudahu shay'an ko kuma ya bashi ajiyar wani abu aw nusiba waliyan fi mali yatimin ko kuma aka nada mutum ya zama mai kula da dukiyar wani maraya wannan ma na cikin inda amana ke fitowa a fili tsara dukiyar amana tsara dukiya ta marayu au mahjurin ko kuma wanda aka masa hajuru mahjurin alaihi wanda shari'a musulunci ta ce dukiyarsa ba a yi sai rika amfani da ita ba sai da izinin waye aka ce kai ne wanan nan to ka tsare masa dukiyarsa kar ka hana shi ci kai ka ci kar ka ci mu za mu ci kar kai haka sannan wa hukuki mamali kihi haka nan haƙoƙin bayansa a lokacin da ake da bayi wa manyan yamliku in kana huwa mamlukan sannan kuma ya tsara dukiyar mai gidansa in shine wanda aka mallaka kaman talaka yanzu da shugaba wa ma taqallada alwali min huquqir ra'aya da kuma abinda aka nuna ma shugaba shugaba aka nada shi na haƙoƙin talakawansa wannan yana shi inda amana ke fitowa fili wa ma taqallada ar-ra'aya min huquqil wali da kuma abinda su kuma talakawa aka dora musu yake kansu na haƙoƙin shugaban su wanda su tari yanzu mun fi bayani akan ɗayan bangaren fiye da ɗaya kullun zaka ji ana magana haƙƙin talakawa akan shugabanninsu amma da wuya ka ji ana bayani akan haƙƙin shugabanni akan talakawansu alhali suna da haƙoƙa masu girma wanda in aka tozarta waɗannan haƙoƙan su ma nasu ba za su fito ba a irin rayuwar da muke ciki da irin wannan demokuraɗiyyar da ake yi za ka ji mutum ya zo mafi ƙasƙanci a cikin al'umma a kansu halƙilla ya ɗau wani shugaba daga cikin shuwagabanni da ake da su ko na rayuwa ko na addini bai ɗauke shi a bakin komai ba ya faɗi mummunar magana a kansa kuma mutane suna ji ba wanda zai iya masa nasiha ko ya ce abin da kai ba daidai ba ko ya zo gidan rediyo a bashi wani fili ya ba da kuɗi ko kuma kila kyauta kila titi a titi yake yawo ba sai a ɗauko wata matsala mai girma da sai an gayyato manya-manyan farfesoshi sannan su tattauna a kanta sai a zo a gan a bakin titi sai a ce shine ministan makabarta wasu nan shi taken shi kenan ko ministan 'yan zaɓe sai ce ya magana ka je na faɗin miyagun maganganu a game da shugabanni wannan yana cin amana sai malam albayhaqi sai ya ce wa ada'ul amanati fi jami'i zalika mashhur isar da amana a dukkan waɗannan fagagen abu ne da shari'a musulunci ta shar'anta wajibi ne a kan Dukkan waɗannan fagagen hadda sauran fagage da al bai haƙi. bai fito mana da su ba duka suna cikin wannan domin kowane bangare daga cikin waɗannan bangarorin ka ɗauka to za ka iya buɗe shi ya zama yana da rassa yana da wasu ƴaƴa a gurguje waɗanne abubuwa ne suke jawo amana ta yaya mutum zai tadribin kansa ɗabi'u kyawawa koyansu ake yi duk da malamai sukan kasa ta gida biyu akwai abin da ake ce ma maqamat akwai abin da ake ce ma ahwal suna cewa al maqamat makasib wal ahwal mawahi makamin shine abin da za yi ƙoƙari ka matsa ma kanka sai ka koya idan ka koya shi kuma sai ya koyar da kai wasu ɗabi'u misali juriya as-sabr ɗabi'a ta as-sabr juriya in ka zama kana da ita za ta haifar maka da wasu ƙananan kuma ɗabi'u kyawa to kowanne haka to waɗanne abubuwa ne suke jawo amana daga ciki akwai al-khawf min Allah ta'ala tsoron Allah in mutumin da kage yana cin amana ba yi da tsoron Allah alama ce ta rashin tsoron Allah kaga mutum ya zama mahandami ya zama macuci in an ba shi dukiyar mutane ya cinye ya kwanciyar magirbi a kanta na farko nan, na biyu arraja'u min Allah fata mutum ya zama fatansa yana wajen Allah Allah shine mai azurtawa duk haɗamar da za ka yi ba za ka zama mai arziki ba in Allah ta'ala bai ga dama ka zama ba za ka zama ba wasu sun sata sun ɗiba sun ɗiba sun ɗiba ana cewa an sauke su wani bawan Allah yake ban labari wani ya riƙe matsayi na permanent secretary a wata jiha aka sauke shi ba a yi wata biyu ba da sauke shi sai ta kai mahaggo na shi sai da ya neman mutane su siya shi wanda aka zo ya siya shi zai ke ban labari gona ce an yi mata kiyasi alal aƙalli za a iya siyanta naira miliyan wajen hamsin amma yana neman ko miliyan biyar aka samu da Allah a bashi ya ci abinci ya biya kudin yayan makarantar shi ya biya kudin yayan makarantar su sa kudin makarantar yayan shi ba su kai ƙarshe gonan nan bawan Allah nan ya nemi shara ta sai ce je kika in kana da ita je kika ansa kai kai kai halattun ka kake nema ina da shaida kanka karshe da naira miliyan ɗaya da rabi ya tafi aka ba shi wannan gonar a matsayin a rubuta alkawari ya ci gaba da biya a hankali yana ba shi kuɗin biredi da kuɗin shayi to ina me a wannan to arraja'u min Allah waɗannan su ne matakai guda biyu da alkhawfu da arraja da ake bauta ma Allah ta'ala akai Malamanmu suna buga misali a matsayin su ne fukafukai ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yaf'ahu aiki tashi yake tafi sama to fukafukan da suke tayar da shi suke tayar da wannan aikin suke taimaka ma wannan aikin ya tashi su ne alkhawfu da arraja to waɗannan suna cin abin da ke sa mutum ya zama mai amana na uku a shi'uru bil mas'uliyya ji a kanka cewa wannan aiki ne aka dora maka wannan wata ɗabi'a ce da a yau mafi yawancinmu muna da sakaci da ita in aka ba mutum abu shi fa aka naɗa ya yadda da wannan naɗin da aka masa a kowane fage amma za ka yana sakaci game da wannan abu la ya shi'u bil mas'uliyya baya jin cewa wani zai iya tambayarsa in ba a tambaye shi a duniya ba za a tambaye shi a lahira tun daga matakan da suka shafi shugabanci na duniya har matakan addini haka muke musu labari ake bani wani limami ne liman ba limami ba ga gidan shiga masallaci sai a kira sallah sai ki fitowa minti goma minti biyar minti sha biyar minti ashirin minti ashirin da biyar a aika a ci algatu mala an fi kira sallah sai fista da sallar sai ya kwana biyar bai ja sallah kuma yana nan a daki aina shuru bil mas'uliyya annabi da sama sau nawa ne bai ja sallah ba a rayuwar shi ba uzuri ba komai sai zaman shi a daki fa ba shuru bil masuliyya haka abin da ya shafi aikin gwamnati haka yan kasuwa suke kuka da su ba ba shuru bil masuliyya to wannan yana cin abin da ke sa amana sannan sai na hudu zikrul jazai wal hisab tuno cewa za a maka bincike za a waki hoho inna mas'ulun za a tsaye da kai a filin tashi alkiyama wannan tuno shi ko da yaushe yana ta ka zama mai amana da kanka karka zama a daki kana cewa to abu kazan nan da za a zo a yi min tambaya sai umar radiyallahu anhu a cikin sirarsa da ake badawa sai ana bada labari sai a ganshi ya bi yana gyara titi da kansa yana gyara kwalbati yana gyara gada a ce halla halla amarta umara aka an yaf'aluhu me yasa ba za ka umarci gwamnonin ka ba da sauran wakilanka ya ce ni Allah ta'ala zai tambaya in wani jaki ya ɗauko kaya a garin Madina sai wannan jakin ya zo ya faɗa wata kwata Umar za a tambaya kafin a tambayi gwamnan Umar kaga wannan ke sannan na uku na biyar qira'atu siyari anbiya'i wal mursalin min alqur'ani was sunnati sahiha yawan karanta sirar annabawa siffofin annabawa za ka gani kowannensu daga cikin siffofi manya-manya na annaba da aka faɗa mana gashi amana wa ana lakum nasihun aminun shi kanshi wanda yake kawo musu sako daga Allah subhanahu wata'ala aminun ne aminun ne amintaccen Allah ne mala'ika jibrilu ku karanta tarihin magabata yana da tasiri sosai a wajen canza mutane al-imam al-jawzi a cikin sayyid al-khatam yake faɗi yake cewa na fahimci karanta dallar fiqh zallar fiqhu kawai ba ta sa mutum ya zama mutumin kirki yace dole sai ka hada da fiqhu raqa'iq da kuma siyar siyar salafi sai ka karanta hadisai na annabi sallallahu waɗanda suke sa zuciya ta raurawa wanda suke bayani akan lahira suke bayani akan hisabi suke bayani akan wuta da aljanna sannan kuma da karanta tarihin magabata sannan na ƙarshe addu'a addu'a domin a kokarin ma idan baka yi addu'a ba kuma sai Allah ta'ala ya jarrabe ka wajen tsara amanan ma kuma sai ka samu matsala idza lam yakun aunun ala Allah in min Allah lil fata fa awwal ma yadni alayhi sai kokarin ka kuma sai ya ja maka saboda ka sai kayi addu'a sai ka rika addu'a Allah madaukakin sarki kamai da ni mai amana kamai da ni mai amana kai tai kana yi kana samun cin ciki rayuwa ta diribin kai ake yi mutum yana makanta kullum ta tadribi ne in ka samu matsala ce yi kokari ka gyara ba a ce kwata-kwata ba za ka taba waɗannan abubuwan ba in ka taba ka gane ka taba kuma ka ji damuwa kuma ka nemi ka tuba ka kai istighfari a wajen Allah subhanahu wataala kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya sa ka ka dawwama a matsayin mutumin kirki mai amana gaba ta gaba ita ce abubuwan da suke zama tarnakai su hana mutane su zama masu amana na farko hukun duniya wa adamu zuhdi fiha son duniya domin za ka ga wani ya tara ya tara yanzu mutumin da zai ɗibi kudin mutane ya je sa a sokawai me zai yi da su a sokawai fa da sauran waɗannan irin waɗannan abubuwan masu tayar da hankali masu ban mamaki ka ji an zo ana lissafi ana cewa da za a raba ma kowane ɗan Najeriya da yara da manya da maza da mata da musulmai da arna da kowa sai ka ji ana magana cewa kowa zai samu naira miliyan ashirin ashirin shi kadai kuma ya tace me zai yi da su sai ka ji ana lissafi ana cewa da za a da zai rika cin abin da zai ya tara kullum zai ci naira miliyan ɗaya to sai shekara dubu biyu a duniya sannan kuɗin za su shekara dubu biyu a duniya kullum sai ya ci miliyan biyu Sai damuwa a ciki shi yasa can ku a wani lokaci na taba jin wani professor na psychiatry yana magana yana cewa hauka ce su suna da magani a zo wajen su a psychiatry da kunne na ji ba labari aka ban ba a gidan rediyo aka yi fira da shi yace hauka ce wannan yace nau'i ne na hauka sai na tuno da baitin rabin baitin wal jununu sai na ce gaskiya ne da professor kai gaskiya na biyu daga cikin waɗannan tarnaƙan al'ananiyyatu wa zatiyya san kai duk mutumin da ke son kansa da wuya ya zama mai amana san kanka ba ka da tabhiya ba ka da sadaukar da kai ka yadda kai ka sha wahala wasu su ji daɗi kuma dama haka ne fardun gu himma yuhyi umma mutum shi kadai mai himma shi yake raya al'umma da shi al'umma take rayuwa sai an samu sun yi tabhiya sun sadaukar da kansu to san kai ka kwashe dukiya al'umma san kai sannan sai wancan dalilin da muka faɗi kishi ya sa adamu shuuri bil mas'uliyya can ashuru bil mas'uliyya nan kuma adamu hu adamu shuri bil mas'uliyya rashin ji a kai cewa wannan aiki ne fa wajibi ka sa kanka kai sannan daga ciki akwai abdubutu min al ahli wal aqarib wal asdiqa akwai matsi daga abokanai akwai matsi daga dangi akwai matsi wani zubin har daga iyaye an ba mutum mukami waɗanda za su zo wajensa abokanai to yanzu fa namu fa ya samu fa so da ka dole ne mu mu ma fa mu huta abokanai da dangi idan aka gama ya gama ba a ga yana yin abubuwan da wasu suke ba yan duniya sai Allah ce dan na kale shi ai shi yadda ka san yadda ka san mene dan ake cewa ko aka sa shi a cikin a cikin tandin mai ai baya natsa eh ba zai natsa ba ba labani bane shi Eh, lagwani ne an kasa shi sai ya naso sai ta ba da wuta ta alfal a ta ganin haske amma shi shi an shi wani karfe ne aka tsoma shi a ciki kawai in aka fito shi ke haka za ka ji wannan yana ɗaya daga cikin dalilin musamman a wannan ƙasar tamu yana ciki za ka yi mamaki ka ga irin mutanen da suke zuwa gaban wani in ya samu mukami su je wajen shi da kuma irin maganganun da ƴan uwansa da danginsa za su haɗu tarka masa da kuma irin nauyin da za su tarka ɗora masa wanda sun san halastinsa ba za ta iya masa wannan abu da suke son yayi ba daga ciki akwai abubutu min ru'asa'i fil idarati wal mu'assasati wa sa'iri al ma'amil wal masani' shugabanni na sama sai kaga wani na kasansa yana son ya tsara amana amma su kuma sai su hana shi sai ya rika kawo returns in ba haka ba a ɗauke shi a je a kan shi wani wajen da ya ci kan shi daga shi sai teba ɗauke shi a ɗauke shi daga inda zai yi aiki sai a je a kai shi wani wajen da ba wanda zai gan shi ya gama rayuwar shi a can ba ya ce shi haka zai yi ba shi kenan ya je zauna a can ma ga abin da zai yi sannan daga ciki akwai nisyanul akhirati wal hisab wal jaza mantawa da cewa akwai lahira da kuma cewa akwai hisabi a guguje an ce lokaci ya yayin duka ne wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji daidai gwagwado na san malami na zai yi faskwarima da gyare-gyare da kuma kare-kare so da kodakwa jina a nan na yi biyayya na farko sannan kuma na biyu na san da goma sha biyu ne ba da biyu ba Allah ya saka da alheri assalamu alaikum